j'annonce euh, solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITIO international Firaministan Nijar Birjira Fini kenan lokacin da yake bada sanarwar komawar kasarsa a sahun kasashe mambobin kungiyar ETA a hukunce, abinda ke kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu, wacce ta samo asali a watan Oktobar 2017 lokacin da taron ETA da ya gudana a ƙasar Philippines ya ba da sanarwar dakatar da Nijar daga sahun mambobin wannan kungiya saboda zarginta da gudanar da harkokin ma'adanai cikin yanayi mai cike da hazo. Fumakwai Gado shine ministan albarkatun man fetur a Nijar. Kasan eh, a cikin duniya ana neman masu hannu da shuni su zo su kama muna wannan aikin na binciko eh, arzikin da a cikin mu To in ƙasa ba ta cikin wannan kungiya masu kuɗi da suke iya sa cikin wannan aikin suna sauna su zo su sa kuɗinsu. to yau komo Niger a cikin itiyo za a ba da dama eh, kamfanoni da yawa masu aiki a cikin min a cikin petrol su komo su gaba da aiki a Niger. Shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa na kan gaban 'yan fafutukar cikin gida da suka matsa wa gwamnatin Niger lamba akan bukatar ganin ta wallafa komai na sha'anin ma'adanai a fili. Sabili kenan da muka nemi jin yadda yake kallon batun sake farfado da hulɗa a tsakanin Nishar da ETA. ETA kun san babban kungiya ne, kasa guda bai cewa ta yi hushi tunda haka ne aka yi hushi ne niger ta yi yanzu ta gane ta koma da kun ji premier minister ya ce sun gane yanzu sun koma sun koma kuma suna aiki don arzikin kasan nan ta amfanin 'yan kasa da bor don saboda haka ne suka dawo don da suka gane yanzu muna magana da su mu ga ina ne suke so su zuwa ina ne za mu yi mu da su. Domin kaucewa sake fuskantar kurakurai makamantan waɗanda aka fuskanta a fannin ma'adanai a can baya. jami'an gwamnatin nishar da na kungiyoyin kwararen kula sun fara gudanar da wata babbar muhawara domin zakulo hanyoyin da za su taimaka kudaden shigar ma'adanai su amfani talakawa abin da ya sa wakiliyar bankin duniya a nishar shoyal lehas jan hankula La société civile dynamique du Niger doit être largement représentée. Yana da kyau a shigar da wakilan kamfanoni a kwamitin saka ido a sha'anin ma'adanai, sannan ya kamata a baiwa ƙungiyar fafutuka cikakkiyar damar gudanar da aikinsu. Saboda haka ya zama wajibi gwamnatin Nijar ta yi tsayin daka don ganin an samu cikakken wakilcin 'yan horar hula. Mataimakin sakataren zartarwar ƙungiyar itiyo e na duniya Eddie Rich wanne yake samun danne gargada daga wasu makardamansa na daga cikin waɗanda ke halartar wannan muhawara da ke da alhakin bullo da shawarwarin magance matsalolin da ke dabaibaye sha'anin ma'adanan jamhuriyar Nishar kasar da Allah ya azurta da karfan uranium zinare man fetur da dai wasu muhimman albarkatu sai da duk da haka ta kasa cirawa daga matsayin takutal da aka saba jera ta a alƙaluman kididdiga na kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.